Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Mazauna Nijar suna iya jin tashoshin rediyon mu a VOA Africa mita 205 a birnin Yamai sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad duka dai a jamhuriyar Nijar. kai tsaye da kuma duk lokacin da ake bukata ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shirya daidai wannan lokaci ga kanun labarai. jami'ai a afghanistan sun ce bam din da dan kunar bakin wake ya tayar a masallacin 'yan shi'a a kabul a yau litinin ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikata wasu 85 zababben shugaban amurka donald trump ya yi zama na biyu da mutanen da ake zaton zai nada a mukamai daban-daban a gwamnatinsa to madalla a gaishe ka dukan jihohin najeriya 36 akwai abin da za a yi na noma wanda zai kara ba mutane aiki in farashin abinci ya tashi mutane su kara nomawa gwamna abubakar bagudu na jihar kebbi yake magana kan sai abinci a kasuwanni rahotanni sun ce tattalin arzikin ƙasar ta najeriya ya samu karin koma baya za mu ji ta bakin masana kan abin da hakan ke nufi a nijar kuma ƙungiyar likitoci ta mai da martani kan zargin da gwamnati ta yi musu na wato na karkata marasa lafiya zuwa asibitoci na su likitocin muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Jami'ai a Afghanistan sun ce bam ɗin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar a masallacin 'yan shi'a a Kabul a yau Litinin ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikkata wasu 85. dan ƙunar baƙin waken ya shiga masallacin Baƙewar Alum alum da yake shaƙe da jama'a yayin da ake gudanar da biki ya tashi bom ɗin da suke ɗaure a jikinsa a tsakiyar masu gudanar da ibada janar faridun ubaidi shugaban ɓangaren masu binciken manyan laifuffuka a kabul ya faɗa wa manema labarai cewa duk waɗanda abin ya shafa fararen huluna ne jami'an 'yan sanda sun ce sama da mutum hamsin ne suka ji rauni shugaban ƙasa ashraf gani ya yi allah wadai da wannan aika-aika ya ce abin da ba zai iya yafewa ba ne wannan aiki ne na makiya afghanistan masu burin raba kabilun da ke afghanistan babban jami'i mai zuwa abdullah abdullah shi ma ya yi allah wadai da wannan hari inda ya ce an kai hari kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su kuma da suka hada da yara a waje mai tsarki wannan laifin yaƙi ne kuma ya saba addinin musulunci har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin wannan zubar da jini mai magana da yawun ƙungiyar taliban ya faɗa a cikin wani sako da ya tura manema labarai inda ya ce ƙungiyar taliban ba ta da hannu a cikin wannan aika-aika hakanan kuma shugaban mai jiran gado na amurka donald trump ya yi zama na biyu da mutane da ake zaton zai nada mukamai daban-daban a gwamnatinsa a wani wurin wasan golf nasa da ke garin bedminster a jihar new jersey a jiya lahadi trump ya gana da wasu 'yan gane ninsa waɗanda suka yi ta kare shi daga sukar da ya ta sha lokacin da ake yakin neman zaɓe daga cikinsu akwai tsohon magajin garin new york rudy giuliani da kuma gwamnan jihar ta new jersey chris christie Giuliani wadda yake gaba-gaba wajen yaƙi da masu tsauran ra'ayin addinin Islama tun bayan harin ta'addancin da aka kawo wa Amurka shekara ta 2001 a birnin na New York da Washington ya kasance ba shi da ƙwarewa ta a zo a gani a harkokin ƙasashen waje. Amma kuma ya nuna sha'awarsa ta zama sakataren harkokin wajen wanda shine mukami mafi girma ta fuskar harkar diflomasiya. zababben mataimakin shugaban kasa mate mike pence ya gaya wa kafar yada labarai ta fox news cewa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa mitt romney wadda ya sha kaya a shekara ta 2012 ne na daga cikin mutane da ake kyauta zaton za a baiwa mukamin na sakataren harkokin wajen amurka a ranar asabar ɗin da ta gabata romney ya gana da trump wadda a lokacin yakin neman zaɓe suka yi ta caccakar juna da kalamai na ɓatanci baya ga haka trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana duba yiwuwar na da tsohon sojan ruwa janar james mattis wadda ake wadda ake lakabi da mahaukacin kare a matsayin sakataren tsaron amurka ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da kenan washington dc Kasar Mali ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi da aka daɗe ana jinkirtawa. An soke zaben a wasu mazaɓu da yawa sakamakon matsalar rashin tsaro da ya addabe su, tare da sace wani ɗan takara da aka yi. ma'aikan jihadi sun mamaye wasu garuruwan waɗanda hakan wanda hakan ya jawo taimaka wajen jirkinta zaben shugaban ƙasa ibrahim bubakar ya ce yayin da yake kaɗa ƙuri'arsa an ɗaga wannan zaɓe har sau hudu abin ya isa haka sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimon ya yi kira da a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda siyasa da tsaro zai ba da damar yinsa mali ta fuskanci barazanar tabbatar da zaman lafiya sakamakon yaƙi da masu fafutukar jihadi a arewacin ƙasar ƙungiyar nan mai kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce tana da hujja da ta samu ta tauraron ɗan adam da ke nuna cewa an rusa fiye da gidaje dubu ɗaya mallakar 'yan ƙabilar rohingya a arewa maso yammacin myanmar ko kuma ƙasar bama kungiyar ta human rights watch ta kira ga gwamnatin da ta gayyaci majalisar ɗinkin duniya domin a gudanar da bincike kan rusa gidajen yankin wadda ake zargin dakarun gwamnatin ƙasar ne suka yi daraktan kungiyar a yankin asia brad adams ya hotunan ya ce hotunan tauraron dan adam sun nuna cewa ta'asar da aka aikata wajen rusa gidajen tafi yadda gwamnati ta kwatanta lamarin nesa ba kusa ba adams ya kuma ƙara yin kira ga gwamnatin ta myanmar musamman ga an san suci mai lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel da su daina mai da martani da amfani da tsarin karfin soji da ake gani a baya maimakon haka a riƙa baiwa kowane mutum kariya ba tare da la'akari da ƙabila ko addini mutum ba ƙungiyoyi masu ayyukan jinƙai sun ce dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar wannan rikici lamarin da ya sa da yawansu suka tsere zuwa bangladesh yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a indiya ya karu zuwa mutane 142 a safiyar litinin dinnan a bayan da masu aikin agaji suka gama binciken su tare da gargaɗin cewar tana yiwuwa akwai gawawwaki da yawa da suka makale a cikin jirgin ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka daga cikin arewacin garewanin taragan jirgin kasar na fasinja da ya goce daga layin dogonsa a lokacin da yake tafiya tsakanin biranen indore da patna da ke cikin karkara a jihar uttar pradesh ta arewacin india a jiya lahadi fiye da mutane 75 da suka jikkata na cikin mummunan yanayi har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa taragai guda goma sha hudu na jirgin kasan suka goce daga kan layinsa na dogo ba a ranar lahadi firaminista narendra modi ya bayyana jajensa a shafin twitter ya ce ina bakin ina cikin bakin ciki matuka na rayukan da aka rasa sakamakon faduwar jirgin patna indoor express ina mika ta'aziyya ta ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa ministan layin dogo suresh prabhu ya yi magana da taron manema jami'an gwamnati a karamar majalisa inda ya yi alkawarin gudanar da bincike akan al'amarin ya ce an umarci masu gudanar da bincike da su duba duk wani abu da ya jawo yiwuwar haɗarin labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla. Sabbin alkaluma da hukumomin Najeriya suka fitar kan tattalin arzikin kasar ya nuna an samu koma baya cikin watanni uku da suka wuce. To ko haka yake nufi ga kasar da al'ummar ta tambayar da Ladan Ibrahim a yawa yayi wa Dr. Lawal Habib na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kano kenan. wato shi tattalin arziki kullum kamar da muke ah, faɗa yakan hau ne ya sauka kuma akwai dalilai da suke sa hakan misali a wannan yanayin da isa na na najeriya ya sauka ya zama cewa a wato rigingimu da suke faruwa a najeriya bayan cewa mai da take ta ta'allaka da ya karye a kasuwar duniya kuma inda take hakan man ake rigima ake faffasa bututu saboda haka kudaden da ika mata ta a ce ta samu na musaya wanda za ta sai da mai ta samu wannan kudin ta kuma taimaka wa masana'antunta da 'yan kasuwa waɗanda za su shigo da kayayyakin da za su sana'antar su haɓaka tattalin arzikin ne ya ƙasa wato wata uku da ya wuce zuwa yanzu an samu matsaloli na bayan cewa man bai hau a farashinsa bai hau a duniya ba kuma babu kwanciyar hankali a ƙasa a najeriya wanda shine ya taɓa samun kuɗin ƙasar na musaya wanda shine ya sa cewa waɗanda suke neman kudaden nan da za su shigo da kayayyakin da za su sana'antar an samu matsala wannan shi ne ya kawo wani koma baya wato abin da yake nunawa shine dole da kasar ta yi iya kokarin na cewa ta ɗauke kanta daga dogaro ka cokan daga mai na ɗaya saboda rashin kwanciyar hankalin da yake ga samar da man na biyu kuma saboda karyewa man da kuma to ba a nan kusa ake da kan man nan zai iya tashi har ya sama wa najeriya kudaden biyan bukatun a watan juni da ya wuce alhamdulillahi kasa ta fara motsawa a inda sama da biliyan ɗari uku da aka samu kaso kusan arba'in ne kawai daga mai kusan kaso sittin ya zo daga hanyoyin da ba na mai ba ta haka wannan shi ne zai sa tattalin arzikin kasar ya bunƙasa ya zama na cewa na ruwa da ake daga kan mai yana daɗa sauka wannan saukar da yake dukkan kasashen da suka laru a kan mai yanzu suna samun waɗannan matsaloli musamman kuma najeriya da ke fama da tashin hankali to kenan dakta idan na fahimce ka ba wani ah, mataki na wucin gadi da aka iya amfani da shi domin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin dole sai an bi waɗannan matakan da ka zayyana ai a kullum harkar tattalin arzikin ƙasa ba ba wai tana tafiya ne babu mataki uh, da mataki kwaya ɗaya ba tana tafiya da abin da ake kira short term da long term a wato abin da yake matsakaici zango da kuma dogon zango a duba a gaida za a haɓaka wato tattalin arziki akwai hanyoyi da yawa da gwamnati za ta iya bi musamman na yadda za a samo da mutane kudaden canji wanda kuma za a tabbatar da cewa mutanen nan da za su da shi abubuwan da kasar take bukata ce wanda za ta sana'anta wanda kuma zai ƙara haɓaka tattalin arzikinta ba wanda kawai za a bayar da mutane su shigo da kayayyakin sharholiya ba. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titil har yanzu daga najeriya an ce kasar tana fuskantar barazana karancin abinci baya ga komadar tattalin arzikin saboda yawan abinci da aka noma 'yan kasuwa suna shigewa kasuwanni suna saye abincin baki ɗayansa su kai kasashen waje kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da murtala faruk sanyi na ya aiko mana Bincike ya tabbatar da cewa an sami ci gaba sosai ta bangaren aikin gona a wasu jihohin Najeriya shekara ɗaya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama da kuma ba da tallafin bashi ga manoma ta hannun babban bankin Najeriya a jihar Kebbi. rahotanni sun tabbatar da cewa an sami girbe amfanin gona ninkin ba ninkin musamman ma shinkafa wacce akasari ita ce babban abincin al'ummar kasar a jihar kebbi kadai an samar da shinkafa fiye da ton miliyan daya da ake hasashe a kadada fiye da dubu ɗari biyar da aka noma a ƙananan hukumomi goma na jihar to sai dai wannan bai yi wani tasiri ba a wajen samun saukin farashi da wadatar abincin ga talaka abinda wasu suka ta'allaka da yadda ake tsallakawa da abincin domin sayarwa a makwabtan kasashe. Rufa'i Shehu malami ne a sashen nazarin tsini da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto yana ganin cewa sayar da abincin da ake nomawa a kasashen ƙetare ba zai haifar da mai ido ba ga najeriya to ba ci gaba ba ne ga su waɗanda ke sarrafa wannan abin su suna ganin shi kamar cewa kadara ce abin yayi ba wani abu ta jawo ba ta jawo lalacewa daraja kuɗin ƙasar ne sannan kuma ta lalata walfiya ko kuma jin daɗin jama'a na ƙasa waɗanda ke sayan wannan abubuwan na masarufi saboda policy ne wanda ake kira misali a import substitution and export promotion shi in import substitution son ake cikin kasa a wallafa wannan abin da ake shigowa da shi da waje a hana shigowa da shi domin 'yan kasa su samu sana'a yi da aikin yi shi kuma wancan abin da ake so a buɗe hanyar da za a rika ɗauka abubuwan nan ana kai su ƙasashen waje domin a sayar to ni ina ganin manoman shinkafa musamman ko ko manoman abinci ya kamata su yi unhani da wannan basirar su ce to bari mu noma abincin nan mu sayar da shi gwargwadon yadda ya kamata ƙarin ba illa bane idan bai yawa ba to sai dai a nasu bangare bangare manoma na ganin wannan lamari a zaman ci gaba ga sha'anin aikin gona wanda a da ya taɓarɓare. Muhammad Lawal Mai Doki wani manomi ne a jihar Sokoto. Yanzu nawa litan mai take wadda zaka sai kai ban ruwa da injin kai ban ruwan shinkawa. Sannan yanzu maganin kashe kwari nawa suke yanzu. sannan fertilizer da nawa take kai manomi kayan ka gama production abin da ka kashe wallahi in ka sai su a wani lokaci wallahi sai ka biɗe tagumi aƙidan mu ga manoma a ce muna ba a kai abinci wani wuri don ya komo tutu tutu kan ka to da buhu <laughs> shan shira ana sai maka shi dubu hudu da ɗari biyar wallahi ba mu hata haka kuma wallahi an kai haka muna bare noman nan yayin da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta haramta tsallakawa da kayan abinci zuwa makwabtan kasashe takwaransa na jihar kebbi abubakar atiku gudu na ganin ba wannan ne matsalar ba lalurar da take addaban najeriya ta faru ne da lalurori da ke cikin duniya kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire mu takaici shine dukan jihohin najeriya 36 akwai abin da za a yi na noma wanda zai kara ba mutane aiki in farashin abinci ya tashi mutane su kara nomawa a kwanan nan ne dai mai taimakawa shugaban ƙasa a sha'anin watsa labarai garba shehu ya yi gargaɗin cewa najeriya kan iya fuskantar matsalar karancin abinci ya zuwa watan janairun sabuwar shekara sakamakon fita da ake yi da ɗimbin abincin da ake nomawa domin sayarwa a makwabtan ƙasashe murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria. A jamhuriyar Nijar kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta mai da martani bayan da ministan kiwon lafiya da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Nijar suka zargi waɗannan likitoci da laifi saboda yadda suka shafe shekaru biyu suna yajin aiki akan maganar kudaden alawus da albashi. wakilin muryar amurka a yamai suleiman mini barma ya aiko mana da rahoto a kai a yayin da yake yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa bayani dangane da matsalolin da ke tarnaki wa sha'anin kiwon lafiyar al'umma ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya zargi likitoci masu kwarewar musamman da nuna son kai akan aiki domin a cewarsa a maimakon su duba marasa lafiya a asibiti mallakar gwamnati sun fi son su tura mutane asibiti masu zaman kansu waɗanda galibi mallakarsu ne alhali gwamnati na biyan su albashin da ya ɗara abinda da su na ƙasashe makwabta ke ɗauka a ƙarshen kowane wata. a sai dai a taron manema labaran da ta kira kungiyar semester likitoci masu kwarewar musamman ta karyatar da wannan batu Dr. Tsalha Isa ɗan Gallu na daga cikin waɗanda ke jagorantar ƙungiyar ta SMS. Ya sani ne ko kuma bai sani ba lalle kun gani mun gwada muku takarda eh, ta ɗauka albashi ta wani wanda muka kasance tare muka yi karatu da shi kuma muka kare tare da shi ɗan Benin ne albashin da shike ɗauka ya kai wajen jika ɗari shida da waɗansu abu bisa in ka bambanta shi da namu mu wanda muka karatu tare da shi to mu nan ga ka gani bai huce jika ɗari uku da yan bisa ba to ka gani kamar ya lumka ma sau biyu abin da muke samu kaga mushan lakol ya sabko daga aiki shina iya tahiya gidan wani shi ba yaran shi eh, ilimi to ka san wannan kuma ai shi ma eh, exercise prive ne to kenan mu ma da muke likitoci muna da hujja eh, bayan mun sabka daga aiki mu ta yi eh, likitoci waɗanda ke zaman kansu mu yi aiki kenan abun da ministan ya haɗi wannan ba daidai ba ne bisa ga wannan to a shekarar 2014 ake ta kai ruwa rana tsakanin gwamnatin nijar da ƙungiyar likitoci masu kwarewar musamman waɗanda suka yi ta jero yajin aiki akai-akai dukkan wani yunkurin sasantawa ya citira abin da ya sa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa zargin waɗannan likitoci da taka rawa da bazar 'yan siyasa sai dai dr dangallu ya ce ba kamshin gaskiya a wannan magana in ka ba cikin eh, ƙungiyar mu eh, yan sandika ɗin mu a majority din mu duka mu mu yan tarayya ne kuma ba waɗansu ƙananan yan tarayya ba yan tarayyan nan ne na ainihi waɗanda tun sadda suka yi ta zarce mu ne yan tarayya da muka yakin zarce kenan ba wani can bai zuwa shi ce muna ai mu adawa na muke yi ba mu ba ma yan guri ba ne waɗanga yan tarayya ne na ainihi kenan wannan zancen adawa bai taso ba likitocin sun ce ficewarsu daga ƙungiyar ƙwararrun likitoci ta famed wacce dr ilyasu idi mai nasara ya jagoranta ka. kafin a naɗa shi minista domin kafa ƙungiyar smes e mai kunshe da likitoci masu ƙwarewar musamman a shekarar 2013 shine dalilin da ya sa ministan kiwon lafiya ke amfani da matsayinsa a yau don huce takaici akan abin da suka kira fafutukar kwato haƙƙin ma'aikata. amma ministan ya bayyana cewa zama a kan teburi domin yin sulhu a kan wannan ƙiƙiƙaƙa shine abin da ya fi zama a'ala ga dukkan ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a sosai muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe goma da minti goma sha tara da rabi a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa Muna yi ma masu sauraronmu a ko'ina a faɗin duniya, barka da warhaka, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya samu dace da alkhairin da ke cikin wannan makon, Allahumma amin. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da malamai da ɗalibai ke fuskanta a jihar Niger. inda muka samu zantawa da wasu iyaye da malamai dangane da matsalolin da suke fuskanta. Malam Muhammad Yahaya Sambo wanda ya magana a madadin iyayen yara a ɗaukacin jihar ta Naija ya bayyana da irin rashin jin daɗinsu da irin yadda gwamnatoci a kowane mataki ke maɓangaren ilimi riƙon sakainar kashi. Ya ƙara da ba da shawarwari akan hanyoyi da ya kamata mahukunta su bi don maido da martaba ilimi a jihar da ƙasa baki ɗaya. saboda haka ina kira ga ainihin um, ma'aikatan kula da ilimi su dawo su tallaba na ma'aikata ƙananan hukumomi a ɓangaren koyarwa a canza wato salo a samu wani lokaci na koyarwa kaga yanzu a makarantar kuɗi in yaro ya tafi bai dawowa sai wajen ƙarfe biyar da rabi kaga wannan lokaci da za a dawo yaron ka da kwallo to yana can wajen makarantar kuɗi ana kuma karantar da shi hakan kuna ganin illar haka nan a yaranku kwarai domin a kwanaki ma malamai cewa suka yi za su je yajin aiki kaga ko idan yaro yana zuwa makaranta ana koyar da shi sai ga an yanke wa'ansu kwanaki ana tsakanin gwamnati da malamai hankalinsu bai haɗu ba to kaga yaushe yaro ma zai san cewa ana son ya karatu To amma a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙari wajen kula da sashen ilimin kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce ko baya ga ƙoƙarin yin gyara a gine-ginen makarantun jihar a ɗaya gefen suna kula da ɓangaren malaman wajen ƙarin girma da sauransu kamar yadda ta yi ƙarin bayani. to don gaskiya ka san dole in malami na koyarwa bai kuma je ya koyi koyarwan nan a inda ya kamata ba akwai ci baya so saboda haka don wannan da muka lura da shi daga primary zuwa secondary muna nan muna tsari yanzu ga magana gada nake maka a primary akwai tsarin da aka ajiye ko malamai suna koyan yadda za su koyar yadda ya kamata aka zalika mu a nan secondary a nan ministry of education muna nan muna tsarin yadda malamai za su koyar da karatu yadda ya kamata da yara za su gane su ma su samu su rubuta jarabawansu ba da kowane mitsila ba kuna la'akari da yadda ake koyar da ɗaliban nan don binciken mu ya nuna abin akwai ɗan. na a ciki eh to dan a dan gaskiya akan wannan koyarwan mu ma muna jaddada ma su shugabannin makarantar firamare school din nan kan malamai su ce dan ba a biya su ba ba za su je su koyar ba ko ba in Allah ya so ya da wai kudaden da ba a biya su ba ko ko wata ɗaya wata biyu wata uku in Allah ya so ya da an komai tafi daidai za a biya su saboda haka kak su ce za su dogara ga wannan rashin biyan da ba a yi musu ba za su bar yaran mu a makarantu ba koyarwa wannan ba su yi adalci ba a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta canza tsarin ba da ilimi kyauta da ta gada daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta hanyar yin tsarin sai ɗalibi mai ƙwazo zai ci gajiyar shirin masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bissalam a maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don kanka ta a gaida malamai na tare da sashen Hausa na murar Amurka na Washington DC ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Zamfara a Najeriya. Bisa halin da suka tsinci kansu na yawaitar hare-haren 'yan bindiga a sassa daban-daban na jihar. da fatan gwamnati da hukumomin tsaro da ma al'ummar jihar za su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a jihar ta hanyar da ta dace wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ina kira ga dukan jami'an tsaron jihar lagos da su ɗauki matakin gano dukkan miyagun mutanen nan da suka sassara wani yaro ɗan shekaru bakwai da haihuwa a duniya daga baya suka ƙona gawar yaron kurmus kan ya saci ƙullin garin kwaki domin yi masu hukunci daidai da abin da suka aikata a kan wannan yaron sako daga aliyu usman taka lafiya daga nan kuma sai wasiƙa da ta ce ƙara samun nakasa da tattalin arzikin najeriya yake yi a daidai wannan lokacin haƙiƙa hakan wani abin tashin hankali ne sosai da fatan allah ya kawo mana mafita saƙo daga shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar katsina comrade sanin shaga kofa ƙaura katsina daga nan kuma sai wasiƙan malam relwana sa'idu gairi ya ce haƙiƙa ya kamata hukumomi a najeriya su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen matsalar Fulani makiyaya da manoma a faɗin ƙasar nan domin rage rikice-rikice da ma zarge-zargen da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi karayar tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali domin kuwa komi ya yi tashin gauran zabi. Allah ya kawo mana sauƙi man. saƙo daga Muhammad Musa Dambam. sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa salon voa hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya allah ya sa haka amin matsalar sace-sacen jama'a don neman kuɗin fansa ya zama hantsi leƙa gidan kowa a ƙasa ta najeriya inda ba a kyala talaka ba ba a bar masu kuɗi ba hatta malaman addini su ma ba a bar su ba to a gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan masu wannan muguwar sana'a mu kuma talakawa sai mu dage da addu'a domin addu'a ita ce makaman mumini Allah ya kare mu daga shiga hannun miyagun mutane amin zako daga mantari dan mu'azu baban mu'azu jihar sokoto To madalla batun karɓe-karɓen basussuka da kuma yadda magidanta za su kimtsa su kaucewa irin waɗannan shine darasin shirin yau da gobe da za ku saurara bayan kun saurari wato takaitattun labaran duniya wadda za ku saurara a halin yanzu. jami'ai afghanistan sun ce bam ɗin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar a masallacin 'yan shi'a a kabul a yau litinin ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikkata wasu 85 ɗan ƙunar baƙin waken ya shiga masallacin baki'ur ulum da yake shaƙe da jama'a a yayin da ake gudanar da biki ya tashi bam ɗin da suke ɗaure a jikin sa tsakiyar masu gudanar da ibada zababben shugaban amurka donald trump ya yi zama na biyu da mutanen da ake zaton zai nada a mukamai daban-daban a gwamnatinsa a wani wurin wasan golf nasa da ke garin bedminster a jihar new jersey a jiya lahadi trump ya gana da wasu 'yan gani ninsa waɗanda suka yi ta kare shi daga sukar da ya yi ta sha a lokacin yakin neman zaɓe a ƙasar mali ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi To ma da la'a gaishe ka, masu aro karshen shirin a wannan lasariya kenan sai kuma can ba lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. A yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda 'yan ƙasa da kuma gwamnati za a yi tanadin abinci ganin yadda ake zargin 'yan kasuwa suna sai abincin su tsallaka ƙetare. na madadin nazar ahmed hausa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma dan brown wadda ya kura ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya greg da ya rika masa a nan nisa sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da kukar ku za ku ɗaga malaman zauren yau da gobe.